صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na laraba wanda yake daidai da daren sha uku ga watan shawwal hijira na da dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan jun miladiya dubu biyu da sha takwas yau shi ne za mu fara karatu darasin farko cikin wannan littafi mai albarka talhisu sifatu salatin nabi somari ko kuma takaitaccen littafi da aka yi game da abin da ya shafi sifar sallan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallafan a sheikh muhammad ibn nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala sheikh muhammad nasiruddin al-albani kusan ba bako bane a wannan majalisi din inda kusan gaba ɗaya littattafan shi ne aka buɗe masallacin da su tun daga littafin sifatu salatin nabi asalin da kuma littafin ahkamun zana'izi wa bida'uha sannan kuma wannan talhis ɗin shi ma nashi ne kuma kusan duk lokacin da za mu karanta wani daga cikin littattafansa mukan ɗan yi takaitaccen bayanai akan abin da ya shafi tarihin rayuwarsa saboda a malamai da suka rayu a wannan karni ko zamani da muke ciki ba a samu malami da ya tara ɗimbin tarihi kamar sheikh muhammad nasiruddin albani ba kusan ba a samu malamin da aka yi ta rubutu game da littattafai na musamman akan tarihin rayuwarsa ba a samu malami da ya samu rubuce-rubuce akan tarihinsa irin nasiruddin albani ba da haka a wannan zamani ba a samu irinsa ba shi yasa tarihinsa ya yawaita duk lokacin da aka ce za a yi tarihin sai dai a takaita abin da ya samu kawai takaitaccen abu akan tarihin shi wannan malami shine abu abdurrahman baban abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nur sunan mahaifinsa alhaji nur annajjati an haife shi a garin ashkaudara garin ashkaudara shine cibiya na ƙasan albania kamar a ce ftt babban birni na ƙasan albania shine garin alƙaudara kamar ka ce abuja a ƙasan najeriya an san abuja shine asunot nigeria babban birnin najeriya to ashkaudara shine babban birnin ƙasan albania a nan aka haifi shek muhammad nasiruddin albani hijira na da biyu wanda ya daidai da 1919 to wannan ƙasa ta Albeniya, a nan ake jingina nasiruddinin albani ake cewa albani wato ɗan ƙasan Albeniya. muhaddisun faƙihun babban malamin hadisi ne ko masanin fiƙihu ne mai kira ne zuwa ga littafin Allah da sunan manzon Allah a bisa manhajin magabata na ƙwarai. mawallafin littattafai ne sannan mai tantancewa malami ne a fannoni da dama na ilimi yana daga cikin mafi girman abin da nasiruddin albani ya bambanta kuma ya ɗara sauran sa'anninsa cikin malamai shine yadda ya taso game da nusratihi da sunnati wa ahliha mutum ne wanda ya taso wajen ɗaukakawa da taimakon sunnan annabi da ma'abota wato ahlus sunna zai ɗaukaka sunna yaya zai ɗaukaka ahlus sunna a duniya to duk abin da ya zama na sunna ne baya shayin kowa baya jin kunyan kowa kuma baya fargaba ko tsoron kowa sai ya bayyana ta don haka shi nasiruddin albani ya bambanta da sauran malaman zamaninsa a wannan lokaci ta yanda shi baya wani sassauci game da abin da ya shafi sunna a shi hamadul ansari malami ne da ya rayu zamanin nasiruddin albani kuma ya yi karatu a gaban nasiruddin albani dr ahmad biyu ke dr ahmad bamba ya yi karatu a wurin nasiruddin albani kuma ya karatu a wurin shan hamadul ansari da kanshi shi dr ahmad bamba ke tambayan hamadul ansari me yasa nasiruddin albani don lokacin nasiruddin albani yake yana raye yace me yasa yake da bakin jini bakin jinin da sauran malamai ba su da wannan bakin jinin dan nasu albani ya samu kan cikin bakin jini kafin a yabe shi so daya sai an yabi wasu so goma tare da cewa yana da abun yabon amma yana da bakin jini sai hamadul ansari yake cewa dr amar bamba cewa shi nasiruddin albani mutum ne da ya taso shi duk inda aka taba sunna shi ba zai iya haƙura ba shi wai yana so rayuwa tsaf ya tafi ne sai dai da irin na annabi yake kuma al'amari ne ba zai yiwu ba to duk da ba zai yiwu ba mutane suna ganin ba zai ba shi kuma yana ganin rashin yin hakan na kafa ne to ba zai iya shiru ba sai ya kira mutane akan haka dan kana kaucewa sunna na sunan albani ba zai saurara maka ba ba zai dube ka da wani mutunci ko kai malamin sunna ba tuntuni zai manta da kai zai zo kuma ya raddi mai zafi dan ka wata ran ma ya zo aikin hajji malaman saudiya sai da suka zauna da shi me yasa wani lokaci yake kautasa harshe wajen raddi ya kashi an taba sunna ne baya kaucewa ya san yan uwan shi ahli sunna sun kauce sunna in yi raddi to dan kaunan su ga sunna za su dawo kan da yayi yan bid'a kuma sai dai su mutu da bakin cikin sannan kuma yana da raddi sosai akan waɗanda suke kauce ma sunna a bisa mabambantan matsayinsu duk matsayin mai matsayi in dai zai taba sunna to nasiruddin albani baya daga wa mai shi kafa shi yasa da ya tashi akwai manyan malaman sunnan da kana ganin manyan malamai ne nasiruddin albani in ya ga mai shi taba sunna to ne zo littafi in ya kan mai shi zaka ce mai shi dan bid'a ne amma ahalin sunna ne ba ruwan shi dan an taba sunna to ba zai iya hakura akan wannan ba sannan kuma da mabambantan rashin matsayinsu don akwai waɗanda ba matsayi bane ne da su suna neman su taɓa nasiruddin albani ko don neman ɗaukaka ko don ƙabilanci don an zo an wayi gari galibi waɗanda suke faɗa daga awan nasiruddin albani a cikin ahalus sunna a ilmance nasiruddin albani yana fin su hujja ta ilimi amma kawai ana yin haka ne saboda wani al'amari ne na ƙabilanci wani na ganin to albanin nan ba balarabe ba ne arna'ud bagware sannan kuma mutumin da zuwa ya yi ta ya za a yi a ce ya zo da abin da su ba su gano ba daka da gangan in ya yi abu in sun ga shi ya yi to sai an nemi a kauce wai don in an bi ana ga albani aka bi za a ga ire-iren wannan akan matsalan abin da ya shafi sallolin tahajjudi da tarawihi mutumin da ya tarawihi zai iya tahajjudi ko ba zai iya ba tahajjud za a iya mishi raka ya wuce sha ɗaya ko sha uku akan irin wannan sai a kauce akan matsalan abin da ya shafi ya yace sunna ce sauran malaman suka ce wajibi to matsaloli da dama in an gashi yayi wai sai an kauce dan ana ga wai in an bi ba annabi aka ga albani aka bi aka bari dai a kauce wa albani haka ya akan matsalan abin da ya shafi khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu sunna ce a bude da tattafai da shi da sauransu wasu da gangan suke kauta wai suna ga in sun bi sun bi nasiruddin albani to amma Allah madaukakin sarki kuma ya ɗaukaka shi akan littafin nan na sifatu salatin nabi da yayi sai da aka samu wani ahlus sunna ne ya fito yayi littafin musamman dazuna to da littafin na niyan zuwa da shi ma na manta Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaid mai littafin Hilyatu Talibul Ilm ya rubuta littafi la jadida fi ahkamis salat duk wani abin da na suna albani tabbatar na suna cikin littafin na nasuwatu na nabi sai da ya rika rusawa ya rika rusa nan an ce a rike kirji nan an ce a mummotsa yasa nan an ce a yi kaza duk inda ya ga albani ya ce suna a yi kace kuma sai ya kawo fahimtar da zai ɗauke na nasirin albani wai ya sa littafin suna ladabi da fi ahkamis sala a hukunce hukuncen sallah ba sabon abu wai albani ya kawo sabon abubuwa ne ba a san da su a sallan annabi ba to duk wannan yana daga cikin rudani da hayaniya da suka ka bakar bin abdullah abu zaid babban malamin sunna ne yana da littafin yi ɗalibin yana da littattafai da dama akwai littafinsa tashihu du'a a ciki shi ma haka ya yi ta gugan gana wa nasiruddin albani amma matsalan bakar abu zaid babban malami ne da sunna ya rasu a 2008 yanzu shekarun shi da rasuwa shekaru goma ne bakar bin abdullahi abuzai babban malami ne sosai amma kuma nasirin albani da yake ra yana girmama nasirin dinin albani bayan rasuwan nasirin albani sai matsala ya faru tsakaninsa da ɗaliban nasirin dinin albani sai da duk bata wanda nasirin albani ya tafi a kai shi kuma sai ya rusa wai tun da akwai matsala tsakaninsa da ɗaliban to bari ya rusa da awon malami to wannan yana daga cikin fa'addu'a. daga ga annabi ya karantar ka rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika kana ji kana kan sunna ahli sunna dan uwanka ahli sunna bayyana sunna amma wa sabida baka son shi to bari ka boye ka ce wai ƙarya yake yi kana ji kana gani sunna ne amma akwai matsala tsakaninku to ba za ka yarda a ce sunna ba kuma sahabbai ba haka suka rayu ba sahabbai ba haka suka rayu ba ka karanta littafi na sahih bukhari idi ne ya haɗu ranar juma'a abin da yake sunna kuma kamar yadda ya faru idin nan da ya wuce idan idi ya zo ɗaya ranar juma'a in ka je kai idi sallan juma'a ba wajibi ba ne sunna ce in ka ga dama ka fito ka dama ba kuma ka zauna a gidanka sai ya zama abdullahi dan zubair da shi da ɓangaren mu'awiya ba sa jituwa akwai matsalan siyasa ba a shiri aka zo aka ce wa abdullahi dan zubar mu'awiya da ya yi idi ya ƙi fita juma'a sai ta asaba sunna ya dace da sunna ba sa shiri ba sa ga maciji amma tun da ya dace da gaskiya ce ya dace da daidai mu yanzu idan akwai matsala tsakaninmu da wani in ya faɗi gaskiya sai a ce ƙarya ne mai hujja ba amma ƙarya yake yi mu yanzu akwai irin wannan idan kuna tun da mutum a ahlus sunna to ko hadisi ba ife ka sai ka ce haka yake ran da kuka bata idan ka kawo gaskiyan shi kuma sai ya saba ma wannan gaskiyar wannan kuma ba shine tarbiyyan da ya taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai ba saboda sunna baya tafiya karkashin wani duk wanda kake ji da shi kuna tafiya tare yan da ya kauce wa sunna ture shi kake a gefe saboda ba shine a gaban ka ba sunna ne a gaban ka mutumin da yake makiyin ran da ya daidai kuma ka ce ya yi daidai duk duniya ba makiyinka makiyin addinin ka sama da iblis amma da ya gaskiya mai annabi ya ce sadaka wa huwa kadhub iblis mugun makaryaci amma yau ya yi daidai kaga annabi bai kushe ba to bakar bin abdullah abu zai irin wannan abun ya ɗebe shi ya yana raddi yana sassauke fatuwoyi da shekh dinin albani yayi saboda wasu matsaloli ne tsakaninsu to irin waɗannan abubuwa baya zubar da kiman Nasiruddin Albani sannan ba zai zubar da ƙiman Bakar bin Abdullahi Abu Zaid ba yau ba za ka ce to shi kenan ka daina kayan ban Bakar bin Abdullahi Abu Zaid a'a alu sunna ne wancan matsala ne ya same su to ka bar su da matsalar su inda ya taraddi duka ajiye mishi kayan shi sai a yi musu uzuri to Sheikh Nasiruddin Albani yana da wannan raddi idan an kauce wa gaskiya sannan ya samu ijaza wato kaman a ce certificate takarda na yabo cewa an yabe shi an karbe shi cewa babban malami ne a duniya wani babban malamin tarihi a kasan halab kasan halab gari ne a cikin kasan iraki garin su shaf ali hassan ali al-asari gari ne wanda yana da jimamman tarihi manyan maluma kusan ibn taymiya ta yankin ya fito yasa wannan fada da ake yi na kasan wannan ah, wannan kasa da ake yi fada yanzu syria yawa halaf din a kasan ne yanzu america ta fi kai hari wannan gari na halaf din saboda ya fito da manyan malaman musulunci a duniya to babban malamin tarihi a halaf kuma babban malamin hadisi a lokacin a sheikh muhammad rahib al ya yi jinjina ya ba da ijaza akan riwayoyin da Nasiruddin Albani ya tattaro ya yabi Nasiruddin Albani akan haddan Nasiruddin Albani a wani littafin sa mai suna Al-Anwarul Jibliya fi Mukhtasar al halabiya a littafin ya tabbatar da cewa Nasiruddin Albani babban malamin hadisi ne a yayin da ya ga irin baiwa da Allah ya wa Nasiruddin Albani da kuma zurfin bincikensa da zurfin fahimtansa game da ilmummukan addinin musulunci nasiruddin albani an ɗauke shi karantar da ilimin hadisi a jami'an musulunci ta madina a lokacin da aka bude jami'an wannan jami'a ta madina da ya zama yana da yayi suna a duniya jami'atu muhammad ibn sa'ud wanda wannan jami'a jami'a ta madina ta yaye manyan malamai na duniya da duniya yau ta yadda da iliminsu kuma wannan jami'a ta ba da guduma musamman wa kasashenmu manyan ma'an mu da suka je suka yi karatu a ƙasan yau sun dawo kuma su ne malaman ƙasan suka ciyar da addinin Allah gaba in ka ɗauko su Sheikh Jafar Mahmud Adam in ka ɗauko su Dr. Mansur in ka ɗauko su Dr. Sani su Dr. Bashir duk malaman nan kharrijai ne daga jami'atul islamiyya kaga jami'an musulunci ta Madina ta fito da zakakuran malamai to lokacin da aka bude wannan jami'a ta madina jami'an ana bude ta sai aka ɗauko dinin albani aka ɗauke shi shine malamin hadisi a jami'an aka ɗauko shek abubakar jabir aljazairi na mai littafin minhajul muslim shi kuma aka ɗauke shi malamin fikihu aka ɗauko a sheikh ibrahim ali sheikh aka ba shi shine a matsayin bas chancellor na jami'an sheikh abdulaziz bin shi shine malamin aƙida a jami'an lokacin da sheikh ibrahim ali sheikh ya rasu sai aka ɗauko bin Ba ya zama shine shugaban jami'an to nasiruddin albani an ɗauke shi da aka bude jami'an a shekara ta 1381 shine lokacin da aka bude jami'an madina to nasiruddin albani an ɗauke shi malami kuma zaman shi malami a lokacin ya yi tasiri don ba a samu malamin da ya karɓu a wurin ɗaliban jami'an ba kamar nasiruddin albani zai zo ajin da yake karantar da hadisi sai ga wanda yake fakalti ko kuma department na abin da ya shafi kiwo ko usulun fiqh sai ga ya zo ajin da nasiruddin albani yake hadisi ya zo jin hadisi amma kuma ba department ɗin shi ne saboda yana son karatun albani ya zama ya yi farin jinin da baya iya zama a ofis ɗinsa da aka ware na lakcara in ya so za gan shi a zaune cikin jami'a ɗalibai za su kewaye shi suna hira kamar 'ya'yan shi kamar ƙannansa ana hira ana wasanni ana abin nan abubuwa duk mai tambaya yi tambaya a nan ne aka samu ya samu wannan eh, yayi tireni na wannan malamin salullahi Ilahi Zahir mai littafin as-sunna wa shi'a da kuma ashi'a wal qur'an a wani babban malami ne a ƙasan yankin nan na indiya wajen indiya ko wani ƙasa menene eh, pakistan to ɗan pakistan shi wannan malamin insanullahi ilahi zahir yankin yana cike da wannan aƙida na shi'a to ɗalibi ne a jami'an madina a can ya samu nasara ya samu kyakkyawan alaka tsakaninsa da Nasiruddin Albani zai zo ya zauna miki tambayo da sauransu har ya zama jami'an ya je ya rika gwagwarmaya karshe yan shi'a suka kashe shi to Nasiruddin Albani ya samu wannan a ofis kowane lecturer ofis din shi akwai na'ura da zai maka shayi da sauransu shi ba shi da wannan in ya je kawai da shi da ɗaliban za a sha to har ya samu bakin jini sauran wurin wasu malaman ya aka yi ya fi su farin jini shi ba balarabe ba ba a sauraron kowa sai shi in ya gama lasarin kuma zai tafi gida motan shi za ga ya kada ɗaliban shi ma a matsaye yake wasu ɗaliban ma za ga motan ba za a iya rufa ba don an cika haka za su tafi ana ta wasa ana ta tambayoyi to ya samu ya shiga cikin ɗalibai sosai su a sheikh abdulrazak abdulmusinul abbas shi ma ya rike shugaban jami'an madina yanzu haka yana nan da ransa ya kai wajen shekaru sa'i yanzu yana nan da ransa to shi ma ɗalibi ne a lokacin yanzu haka a makka babu malamin hadisi irin abdulmusin al-abbas ne muhaddisu makiya ake ta ko kuma muhaddisu abin na babban malamin hadisi ne kullum wallafe-wallafe yake yi ba kautawa to su ne ɗalibai a lokacin to ne albani shekaran shi uku a jami'a sai jami'an ta zo ta dakatar da shi to lokacin da jami'an ta dakatar da shi akan wannan ne aka samu wasu makiya sunna sannan waɗanda suke da kiyayya wa Nasiruddin Albani in sun tashi magana sai ce ai Saudi ma ba ta yadda da akidar Nasiruddin Albani ba da ka koran shi kai ta kore shi a jami'an ta kore shi a kasan kuma ƙarya ne ba haka ba ni na taba jin wani ma haka yake cewa ai Albani ma kasan Saudiya ta kore shi dan ba ta yadda da akidar shi ba to amma mai magana ma jahili ne dama in ka ba shi littafi shi da yake magana shafi biyar ya karanta ya maka sharhin abun da ake nufi bai sani ba idan mutum ya ce kasan jami'an madina ta kori albani dan ba ta yadda da aƙidan shi ba to kana nufin ta kori bin ba zama ba ta yadda da aƙidan shi ba ta kori jabir aljazairi mai min hajjar musulun ba ta yadda da aƙidan shi ba dan duk shekara da ya kore su korin ko ba <coughs> kan aƙida ba duk aƙidan kai na za ka nuna musu aƙida an dakatar da su ne a jami'an saboda duk waɗannan da muka irga su an ɗauke su a lokacin buɗe jami'an a cikinsu babu mai certificate na diploma ma a cikinsu don su lokacin karatu ne gwangwan tu gwangwan sun yi karatu ne gaban malamai zunzurutun karatu so ba su yi karatun certificate ba to ana wannan tafiyan sai aka zo da tsarin duniya ai sai mutum yana da digiri kaza sannan ya karantar da 'yan jami'a to akalla za a karantar da digiri ya zama kana da digiri biyu za karantar da master sai zama kai ma doctor ne za karantar da diploma zama kana da digiri sai aka zo da wannan tsarin aka zo ka ce to ina takardun ku suka ta zo sai karatun certificate ba shine aka dakatar da su kenan shine dalilin da ya kawo wannan kora kuma ba shine halin da muke ciki ba yanzu duk karatunka ba inda za a dauke ka aiki sai kana da wannan shaida din nan in kana da shaidan kuma ko karba kai ya karatu ba shikenan ai ga sunan da yawa yanzu ana gani wani makaranta yanzu zaka je ga lecturer in ya zo ma ɗaliban ajin sun fi shi karatu ya zo sai ya watsa musu ana wasu sai ya gudu in ya bukatu zai rubutu sai ya kira wani ɗalibi ka zo ka yi rubutun shi bai iya ba amma certificate ta nuna ya iya ko da sashen amsa shi kenan yanzu sakandare ma za ka yi secondary level yanzu da sata ne ake wucewa ba wanda za gan shi da credit din wannan ilimin shi ne satan amsa ne kawai za zuwa baka kaci shi kuma makarantar zai baka amsa ne don ya samu yawan ɗalibai to shine abin da aka zo ka ce ba su da certificate su kuma su karatun certificate ba nasiruddin albashi ba shi da certificate ta secondary school ma ba shi da shi shi idan akwai result din shi matsi kololuwa shine kamar ka ce jiniya wayak iya ma abin da ya danyi duk karatun da ka kaga nasiruddin albani yayi ba certificate bin ba ba shi da diploma abubakar jabir al-jazairi ba shi da shi shi ma har yau yana da ga littattafansu a duniya yanzu kai in ka tashi jikirin ka uku ka zo za ka yi project ko kuma ka yi defending na kanka matsayin doctor phd a ce ka ba da minhajul musulun ne matsayin project ɗinka ka yi aka A kai kan kai da aka ce ka haifi wani ina karatun ka ga karatu gongon tu gongon ne asalin karatu da ka shi wannan makarantu na abin da ya shafi certificate abin da ake kira nizamiya yana da kyau sosai zai tsara ka yadda duk abin da za ka yi ka tsara shi na ilimi yanzu hatta ka tsaya gaban mutane za ka yi jawabi za ka yi bayani da larabci makarantun nizamiya zai taimaka maka in ka irin waɗannan makarantu na aji da certificate amma sai dai matsalan idan ka tashi makarantu da wannan ka dogara da iya karatun makarantar ka ce ba ruwanka ka yi karatu a gaban malamai to za ka zo ka tashi tutan babun don za ka tashi babun baɗilan kai certificate dai ta iya yiwa ka samu amma an zo sun karatu kuma babu saboda kawai karatun certificate kawai daltara zai zo ta maka ihu ne awa ɗaya awa biyu a ka yake ba rubutu ya maka ba in turanci ne to da turanci larabci da larabci yanzu zai tsaya ma fasara ya abin nan to kaga sai ka je gida ka yi karatu amma ka ce za ka dogara da iya karatun can to ba inda za ka je to akan wannan ne aka dakarar da na suna su da dina bani don ba su da certificate dakatar da su shi kuma yake ba amfani zaman shi a makka saboda ga ƙasan da yake rayuwa shine ƙasan siriya to a ƙasan kuma a wannan kai ƙasan jordan yana buƙatar a karantar da su shine da ƙasan shi na jordan ya ci gaba da karantar da ɗalibai kuma da ya makaranta ba ne bude don ba mai kuɗi ba ne da ya dawo akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi na manta sunan shi yace lokacin da national albani da jordan ba shi da kuɗin da zai gidan kanshi ya a samu wani fili a bayan gari malamin a yake a lokacin ina yaro muna zuwa makarantar sakandare muna wuce muka gani an zo ana gina gidan tabo ɗakunan tabo ake gina a filin shi yana murna ma da shi ake aikin aka buga ɗakuna uku to ɗakuna uku nan a cikin ne albani ya rayu ɗaya ɗaki ya sa matan shi ɗaki biyu in matan shi da yayan shi ɗaya ɗakin shine ɗakin kwanan shi kuma shine makarantar shi a nan yake kwana a nan yake karantar da ɗaliban shi kuma ɗaliban karka sai ɗan jordan kaɗai ƙasashen duniya duk akwai akwai ɗan masar samir wannan kai a mashihur hassan alu salman yana nan a makka a je hadisi kam yanzu kusan babu irinsu shi ma barin makkan ya yi gaba ɗaya tare ya zo nan sai da albani ya rasu ya bar ƙasan a nan ɗakin za su kwana nan ne a su shak ali hassan ali su ali hassan ma da su salim ibn ibn hilali su a ɗaliban su ɗan ƙanana ne ma ba sa lissafi sosai to haka nasiru ne albani ya gina su a kan tarbiyya na ilimi da kuma ingantaccen aƙida to a jami'ar madina tsawon shekaru uku yana san da aka dakatar da su ya samu yabon manyan malaman duniya hatta malaman zamaninsa kuma ka san dama galibi mutumin da zamanin ku ɗaya ba kasafai yake yabon ka ba galibi shi sa aka ce malama ne suke da wani ka'ida kalamul aqrani yuduwa wala yurwa maganan tsare kun juna ninkewa ake ba a ruwaitowa galibi sa'a da sa'a baya so ya bi dan uwansa yanzu aka iya ganin shi gashi nan ga wani class din su dai suna karatu tare kuma shi ya san wanen nan ya kai shi kwakwalwa fi shi brain in ba dan karatu ba ma bai isa su zauna kusa da shi ba tun ya yadda wannan ya bi ba zai taba yabon shi a wani wuri ya ce wannan ajinmu ya fi kowa ba wannan ana yi in ya zama ana yabon ne akwai kwazo zai ajin mu daya ai ajin mu daya ai to galibi in an samu tsare ko baya so ya ji ana yabon sa'ansa to haka za ga irin wannan hasada sai ka ji ana cewa hasada akwai shi tsakanin malamai na'am eh akwai hasada tsakanin malamai amma ba ana nufin abun yabo bane ko ba kowa bane Allah ya sa mishi wannan kyashin akwai malamin da shi yanzu baya so a yabi wani malami a wurin wurinsa don yana ga in an yabi malamin to kaman an dishe haskensa ne to da ka duk sa'a da ka ga mutum ya fito ga wani malami sa'ansa sai ce wannan malami ne to ka san lalle mai shi ya kai har ya iya danna tsarin sai ce mai shi malami ne lalle ya kai yanzu galibin an zo na mutum zai bi ibnu taymiya zai bi usaymin zai bi kadan mai ba sa bar duniya amma ya bi waɗanda suke rayuwa tare fa yana ganin in yi ya daga wancan to ba zai yi ba to nazir albani hatta a malaman da suke zamani ɗaya ya samu yabo a wurinsu tun daga wurinsu al'allama al'allamatul jazira din ba yabo da yawa nasiruddin albani ma ba adadi kusan zaman nasiruddin albani ma a makka da madina to ƙarƙashin gata ne na bin ba lokacin da Nasiru Albani yake Jordan an taɓa yi masa wani sharri ana so a kama shi bin Baz ne ya tsayyata wannan sharri ne ya fito yake cewa hadisi da annabi yake cewa kowane shekara ɗari duk bayan shekara ɗari Allah sai ya turo mutum ɗaya da zai jaddada mutane addinin ta Nasiru Albani shine na wannan ƙarni haka ya rika yabon Nasiru Albani yake cewa ba malamin hadisi irin Nasiru Albani bin bas ya zo ya kai lokacin da idan ka tambaye shi fatawa ba zai saurin baka fata ba sai ya daga waya sai ya kira Nasiruddin Albani a waya wai fatawa akan kaza mai fatawanka akan Albani yace ka sai ce to ni ma na bi fatawanka na fi gamsuwa da naka yanda kawai yake son Nasiruddin Albani da ka lokacin da bin bazara su Nasiruddin Albani ba karamin yi ba na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen zamanin su da Nasiruddin Albani yabo mabambanta rika yi wa Nasiruddin Albani ya zo shiga masallacin da yake darasi ji an sa kasa da Nasiruddin Albani Mai kasa din a farko ya sa muryansa yana gabatarwa ke ta al-muhaddithu sham babban malamin hadisin sham sai Usaimin ya tsaya kira mai kasa din ce ku gyara nan al-muhaddithu al-alam wannan babban malamin hadisin duk duniya ne ya za ku rage ku ce na sham kaɗai? wannan Usaimin kenan lokacin da Usaimin ke zama ka zo ka ce Nasiruddin Albani ya rasu usaimi yake cewa nasiruddin albani ko da yake ba mu haɗu da shi sosai ba yadda sun taba haɗuwa da nasiruddin albani amma ba wani daɗewa suka yi tsakaninsu ba yace amma a ɗan haɗu wani da suka yi da albani a mintoci kaɗan yace ya fahimci mutum ne mai son sunna sosai kuma in za ta saba wa sunna to ba za ku shirya ba Usain yace a karanta littattafan shi da nake yi na fahimci mutumin nan masanin hadisi kuma masoyin sunnan annabi ne da haka babu irinsa ya rika masa yabo mabambanta iri-iri wannan usaimin kenan game da yabon nasiruddinin albani da haka malamai sun yabe shi da dama lokacin da zamu yi akamun jana'iz mun kawo wasu yabon wasu maluma akan shi su abdulmuhsin al-abbas ga irin su ali hassan ali eh, shek ali adam al-itofi ga irin su mashhur hassan alu salman shaf mashur na alu salman yake lokacin da albani yake raye idan mun tashi muna research na ilimi duk inda muka ga ya buya mana hankalinmu a kwance sai mu tsallake muna zuwa wurin nasu na ba da mun nuna mishi ce yadda ka san wahayi ake mishi kawai sai ka gana cewa kaza kaza kaza kaza yace abu ya daure musu kai sai su dauka ba mafita suna zuwa wurin sa kaman wahayi sai a warware amma suka ce da albani ya rasu har zuwa yau dan har yanzu yana nan da ranshi yace har zuwa yau akwai inda in suna research ya makale musu in gari ya waye duk malaman da akwai in sun bincika malaman ba su san amsan ba yace sai dai su hakura ba su san abun ba kawai Allah dauki albani ya tafi yace sai dai su hakura dan haka malami ne ya samu yabo a bakunan manya-manyan malamai da dama sannan kuma nasirin albani mutum ne wanda ya kammala rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ne akan da'awa zuwa ga addinin Allah akan ilimi sannan mu'assilan liman hajji tafiya wa tarbiyya ya ginu ne akan wani manhaji da yake tafiya kai shi da manhajin at-tafiya wa tarbiyya shi abin da yake kira kai a tace addini sannan a tarbiyyantar da mutane akan ingantaccen addini to akan wannan Nasiruddin Albani ya rayu da aka zama gaba ɗaya rayuwarsa ma akan baiwa ilimi da addinin Allah hidima ya ƙare shi yasa zai zo ya zauna a cikin labirin yana karatu ya yi ni bai fita ba ya bude littafin nan ya bude littafin nan haka haka rayuwansa ya kare sannan ya samu kaso na karbuwa da dama a wurin manyan musulmai na kwarai a duniya a mafi a mabambantan kasashen duniya na su da ya samu karbuwa ya samu shahara sunan shi ya yatsu a duniya amma fa ba wai dan yana so ba shi duk abin da zai yi baya so abin da za a ce ya iya shi ba mai nuna kai bane ba mai nuna ya iya ba amma duk da ka shi sai da sunan shi ya buya dan yana yawan fada cewa hubbuz zuhur yuqsimu zuhur in dai kana son sunan ka ya bayyana to sunan ka zai sake buya ne neman suna yana kashe yin suna din da haka ya rayu ne gaba daya baya son abin da zai shafi yin suna amma kuma duk da ka sai da yin suna a duniya ai yin sunan shi a duniya kadai ya ishe ka duk wani gari ka je ka ga ce albani eh ba garin da zaka je ka ji ba albani albanin kaza albani zaria albani kano albani jigawa yanzu kowane gari ka ji akwai albani akwai albanawa kuma da an tambaye ka me ma'anan albani yanzu wani fa bai san ma waya na sunan albani ba waye fito da wannan sunan waye bayyana sunan kasan albani na sunan dinin albani shi kadai yanzu yanzu da kaji an ce wani sunan shi albani kai ma jikinka zai baka to wannan fa akwai riko da sunna dan gwagwarmaya ne kaga sunan ma kawai sai baka cewa me shi akwai hazaka sannan kuma bai guce ba yana mai kifewa akan karantar da ilimi sannan kuma yana kafewa akan wallafa littattafai yana mai haƙuri yana fa'idantar da al'umma har ya kai shekaru tamanin da shida a rayuwansa. yana ɗan shekara tamanin 86 nan bai daina karantarwa bai daina wallafe-wallafe ba sai da wani rashin lafiya zo kama shi ya yi jinyan tsawon shekaru biyu bai tashi ba ya manyanta ga rashin lafiya ya kwantar da shi saboda haka Allah yake yi malaman sai ga za su daɗe suna gwagwarmaya to rana ɗaya sai Allah kuma ya zo ya kwantar da su to ya shekaru biyu a jere bai samu tashi ba to a shekaru biyun nan ne bai samu ya yi wallafe wallafe ya ci gaba da karantarwa ba saboda karfinsa ya tafi a lokacin Allah ya ɗauki rayuwansa ne ranan asabar ran asabar Allah ya ɗauki rayuwansa bayan faɗuwar rana ranan ashirin da biyu ga watan jumadal akhira hijira na da dubu da ɗari hudu da ashirin yanzu aka shekara sha tara da rasuwansa daidai da biyu ga watan oktoba watan goma 1999 shekara sha tara kenan da rasuwansa aka yi jana'izansa ranar lahadi da safe kaga rasuwansu ya zo ɗaya da albani zariya shi ma asabar da daddare lahadi da safe jana'iza shi ma haka da safe aka yi jana'izansa mutane da dama sun halarci sallan jana'izansa aƙalla sun kai mutane dubu biyar don ba iya kidayawa ba abin da ya sa ya rasu da yamma gari yana wawa ba a lokacin babu wasu kafofin sadarwa kamar na yanzu da za a ji labari har abi sannan kuma ya yi wasiya in ya rasu shekara daɗe da gawansa kuma daga cikin wasiyan da ya bari in ya rasu kar a ce sai an sanar da ‘ya'yansa ‘yan uwansa da ba sa ƙasan ko garin a ce sai sun zo ya tare da na'izan a tura musu labarin daga baya da gari yana wayewa suka dabba kawai sai aka yi sauri aka yi jana'iza wasu sun yi ta zuwa a riga an kammala jana'iza a bisa wasiyan da ya bayar kuma shine abin da ya dace da sunna kamar yadda muka karanta a littafin sa kamun jana'iza din da haka aka yi masa sallah aka je aka binne shi cikin gaggawa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya jikansa to wannan a takaice shine abin da ya shafi Nasiruddin Albani in dai za ka yi ta bibiyan littattafan tarihinsa kaɗai sai cika maka storinka ba don littattafai akan tarihinsa suna da kuma har yau ana yi ba daina ba ya yi littattafai da dama to a cikin littattafansa shi ne muka karanta sifatu salatin nabi din nan mun karanta kamar shekara ɗaya da ya gabata to shi ne sake yin talhis to mun sha faɗa akwai asalin littafin ga suna shi ne sifatu salatin nabi ga asalin littafin mujallaci uku kaga wannan da muka yi yace kenan dan hand out ne to ga asalin littafin nan ga nan na ɗaya ga nan na biyu to ga nan na uku shi ne, ga ce asalin sifatu salatin nabi asalin littafin sifatu salatin nabi kenan wannan mun karanta hand out ne kawai ga asalin littafin kuma wannan ya buga lokacin mai shekarun shi ashirin da uku lokacin ya kammala eh shekarun shi da uku a duniya ya kammala da wuri sai da ya kammala wannan fasan da ya wannan amma duka-duka da bayyanan wannan ɗin yanzu haka bai daɗe ba da bayyanan asalin sifatu salatin nabi bai daɗe ba amma nan kuma ya daɗe da bayyana ya yi wannan ɗin amma ba kuɗin bugu don mun fara talaka ne ya rayu cikin ƙuncin rayuwa mashhur hassan alu salman yake cewa lokacin da suke karatu gaban nasiruddin albani nasiruddin albani lokacin da yake rubuta littafin silsilatul ahadithis sahiha eh, hatta fa ina ma ka samu irin planshit din nan da zaka je ka ka zo kana ta rubutu ko ka samu full cap ko gaddar rubutu na su ji albani ba shi da kudin sai kaddu rubutu su planshit din nan ba shi da kudin saya fita yake yi irin jarida da in mutum ya karanta ya zubar sai je ya dau jarida inda MT sai rika rubutu akai masu kosai da masu balango waɗanda in sun sayar suna yadda takardu na ƙosai da su balango haka yake dauka sai sa a rana in ya yi ne a rana wannan mai mai ɗin sai ya tsiyayi to da yamma sai ga ya ɗauka yana rubutu haka ya ƙare aluwa mashhur hassan alu salman watarin ya tashi cikin dare dan ɗakin shine dai a yi karatu a kwana ya ga nasu albani haka ya ɗau irin takardun in ya rubuta rubuta sai ya nannaɗe da robali ya aji in sun kare kuma to ba kudin sa sai ran da ya je ya samu haka zaka yana tafiya ya gabu sai ya tsinta kai sai ka ce ma ka ta malami ne na da jin albani ai shi malanta karka kayyade kan kan kai malami dole kai kudi shi kare malama da ita maganin zaka sun yi fama da talauci ne saboda karatu da hidiman karatu shi kadai ma ba zai bar kudi ba sai ne tafi ma ina zai bar kudi to nasu da albani mashhur da ya zo ya ga nasu da albani irin wahalan da yake sha sai ya fara kuka nasu albani sai juya shi sai gama shuhur mashuhur yana da likattafai da dama za mu zo mu zo da likattafan sa wata yake sai nasu albani ya ganshi sai me yasa kake kuka mashuhur sai malam dole in ji kuka irin matsayinka a duniya da sunan sai baza duniya amma a zuwa ga malam fefan da zaka rubuta littafi babu sai man albani ya ce mutum me kake nufi yace malam gaskiya kamata a dubi rayuwanka ya kamata irin ka wannan a sa ido akan rayuwanka yace a'a ba na son ka daga hankalinka na jaya rayu sa kana son bar fagen da a wanne mu je neman duniya wannan ba ne gatan mu ba ya ja kullum kunnan mashhur nan mashhur hankalin shi ya kwanta ya fara goge hawayensa haka suka rayu a gabansa da zurutun talauci ba shi da kokobo sai da ya zo ƙarshen rayuwansa ne kusan ya manyanta saudiya ta turo mishi kuɗi mai yawa tana turowa ma ya raba gida biyu kira ɗaliban sai ta gina cibiyan addini haka ya gama rayuwarsa littattafan da ya mallaka kuma yi wasiya duk a tattare a kai su masallacin annabi a zuba kuma har yau an ce kana zuwa masallacin annabi za ga labirin a gefe duk littattafan da ya mallaka an zuba su a wurin to haka ya gama rayuwarsa to ya rubuta wannan ɗin mujalladi uku amma ina kuɗin bugu babu da aka sai tattare sai aje ɗin a so to ya zo ya bar duniya ɗaliban kuma ba za su bar aikin malam ɗin ya kwanta ba naka suka fara fito da waɗannan ayyukan shi ne suka fitar da wannan littafin sai gashi nan aslu sifatu salatin nabi asalin littafin sifatu salatin nabi ɗin kenan aka ce a ciki ne zaka tabbatar da lalle Allah yau albani baiwa ka karanta muqaddiman nashir wanda ya aikin yaɗa littafin yake cewa ba za ka yi san nasiruddin albani ko kakken malamin hadisi ba ne cikakken masanin fiƙihu in kana son ƙwararren masanin cikin ka zo albani ka gama ta ka karanta asirin sarfi salatin nabi a nan za ka gane wane ne dinin albani tukuna in ka karanta za ka san ashe wannan nan karanta ba komai muka yi ba to shi ne kenan bayan wannan shi ne zai fitar kuma da talhisu sifatu salatin nabi to yanzu irin wannan guduma da ya bayar wa sallah kadai yanzu ka dauka wannan fa ka gama da sallah to wannan ko shi kadai ya ishe ki morewa a wurin ubangiji to sallah in sallan ka yi kyau komai naka yayi kyau to ya karantar da kai sallah kuma duk duniya yau duk littafin da zaka nemi sifatu salatin nabi in dai tatacce ne in ba na nasiruddin albanin ba ina duk inda ka je ka dau wani littafin sifatu salatin nabi sai kaga akwai kwere akwai matsala na nasiruddin albanin dai shine dole sai an dawo kai to wannan shine talqisu sifatu salatin nabi wanda zamu karanta bari mu dan taba koda muqaddima Yace cewa talqis sifatu salatin nabi da aka ce talqis daga al-mulakhas abunda an yi somari an takaita an takaita shi talqisu takaitaccen littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama sifar sallan annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi al-muallif mawallafin littafin akwai al-muallif akwai al-musannif yana da bambanci wani littafin ka dauka madadin ka ga an rubuta al-muallif a sa maka sunan mawallafin sai ga an ce maka al-musannif wani kuma ka ga al-muallif to nan sai ga an yi al-muallif to me bambanci tsakanin al-muallif da al-musannif idan ka ce al-musannif malamai suka ce kai da ka zo za ka yi rubutu kan wata matsala ko wani ilimin da ba a taɓa yi ba kai ne farko kuma za ka yi ba tare da ka ɗauko a cikin ilimin kowa ba a kanka za ka zuba abun ta ce almusannif wanda ya zo da sabon abu almu'allif kuma ya yi littafin ya ɗauko a nan ya ɗauko a nan ya ɗauko a nan ne albani ya ɗaɗɗauko ne cikin hadisan annabi abu abdurrahman baban abdurrahman sunna ce za ka ga musamman malaman hadisi za ka galibi suna yi wa kansu alkunya da abu abdurrahman abu abdurrahman sun kwaikwaya ne tun daga sahabbai saboda hadisi ya zo ingantacce akan wannan matsala annan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ahabbul asma ilallah abdullahi wa abdurrahman suna mafi soyuwa a wurin Allah shine sunan abdullahi da suna abdurrahman da aka za ga abdullahi dan mas'ud abu abdurrahman ne abdullahi dan umar abu abdurrahman ne to galibi akwai cikin sabai abu abdurrahman abu abdurrahman hakan ka zo tarihin malaman hadisi zaga galibi abu abdurrahman abu abdurrahman to haka shek nasiruddin albani abu abdurrahman shi kuma usaimin abu abdullah malaminsa a nasiru sa'idi abu abdullah bin ba abu abdullah abdullahi wa abdurrahman to ka zo kasanmu malaman hadisin kasanmu kaga Sheikh Albani Zari Abu Abdurrahman Dr. Sani Rijiyar Lemu Abu Abdurrahman to galibi malaman hadisi suna ɗabbaka wannan sunna din Abu Abdurrahman baban Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bun Alhaj Nuh bun Najjafi bun Adam al kaga ɗan garin Asqaudara din can al-Albani Albania almutawaffa wanda ya rasu hijira na da dubu da ɗari hudu da ashirin daidai yanzu shekara sha tara da yanzu muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara al'i'adad wa tartib wanda ya yi aikin al'i'adad tattarawa wa tartib da jerantawa muhammadul mahadi habib ayyub abu zahara to na ka bibbiyu ne na muqaddima gabatarwa muƙaddima akwai wani malami a pakistan da ya sharhin littafin a na nahau a farkon littafin yake cewa kana iya cewa muƙaddima kana iya cewa muƙaddama duk wanda ka faɗa ya idan ka ce muƙaddima da kasra gabatarwa muƙaddama da fataha abun gabatarwa talkhisu sifatu salatin nabi samari ko kuma takaitawa game da littafin sifatu sifan sallan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta'alif wallafan Muhammad Nasiruddin Albani at-taqdim gabatarwa ko kuma kace shimfida innal hamdalillah lallai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaransa wa na'udhu billahi kuma muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrorin kawukanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu to ba wanda ya isa batar da shi wa man yudlil duk wanda kuma Allah batar da shi fala hadiya lahu duk duniya ba wanda zai iya shiryar da shi wa allah ilaha illallah kuma na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida lallai annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne amma ba'ad bayan haka wannan shine abin da ake kira khutbatul haja shi nasiruddin albani yana da littafi mai suna khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuha ashabahu khutbatul haja wanda annabi ya kasance na karantar da sahabban shi a duk lokacin huduban juma'a wa'azi ne menene sunna ce komai a bude da khutbatul haja to sunna ce bayan kai wannan sai ka ce amma ba'adu amma bayan haka imam bukhari cikin sunan bukhari akwai babi da ce babu amma ba'ad babin kace amma ba'ad sai ka hadisi to mala albani ce amma ba'ad amma ba haka falaqad haqiqa lallai tabbas iqtaraha alayya ya turo min tammaci amma ba tammacin kotu ba akhi dan uwana dan uwana a musulunci kenan dan uwana a musulunci ya turo min takaddan tsammacin gayyata wannan dan uwana shine Zuhairu Shawish Zuhairu Shawish yana nan shine mai gashi sahibul maktabil islami shine mai kamfanin matsuba'an bugun littattafai na al-maktabul islami ya baiwa musulunci gudunmawa mai yawa ta iya yiwa ma ina ganin yana nan da ransa don shi ma rayu kasan jordan musamman da shi da su aibul arnaud sun ba da gudunmawa sosai wajen bugun littattafan sunna to yace ya turo mun tagaddan sammaci an aquma akan in tsayu mana bi talkhis kitabi sifatu salatin nabi in dan yi samari in dan takaita littafi na ne sifatu salatin nabi din nan mana dan takaita shi a can din ya zo babba min at takbiri ila at-taslimi tun daga kabbara zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ganinta in taƙaita ta mana waqtisarihi kuma in taƙaita shi wa taqribi ibadati kuma in kusanto da abinda littafin yake nusarwa ila ammatin nasu zuwa gama garin mutane tunda wancan mai faɗi sai ɗaliban ilimi wannan kuma a fitar da shi da gama gari za su fahimci yaya sallan annabi yake yace walan mara aituhu kuma yayin da na gani iqtirahan wannan gayyata mubarakan akwai albarka tattare da shi wa kuma ya kasance wannan gayyata da yamin muwafiqan ya dace lima kana yajulu fi nafsi ga abin da yake yawan kaiwa da komowa cikin zuciyata kenan shi ma cikin zuciyarsa dama dade yana ya yayi haka da min zamanin ba'idin tun daga lokaci mai nisa ina kokarin in yi haka wa zaliman kuma da dadewa sami'tu mislahu na taba jin irin wannan magana min akhin daga wurin wani dan uwa aw sadiqin ko kuma wani aboki na fa shajja'ani zalika sai hakan ya sake sa mun ya hobbasar da ni kenan ya sake sa mun wannan kuzari ala an aqtabi'a akan in dan yanke lahu ga wannan aiki na takaitawa qalilan min waqti dan kadan na cikin lokaci na al-muzdahim wanda lokutan na al-muzdahim yana cike da cuta wannan cunkoso da kafirin da da yawa min al-a'mal al-ilmiya na ayyuka na ilimi dan mutum ya rayu ba shi da lokaci kullum busy ne dare da rana na su da jin albani ba shi da lokacin kansa a rayuwarsa ya ce tu sai nayi gaggawa ila ta haƙiƙi in tabbatar da maqtarahu abinda suka tura min shi na san mace. hasbabu buhaqati da gwargwadon iyawata wa juhudi da iya kwazona sa'ilan lil maula ina mai roƙon Allah majidincin lamari subhanahu tsarkakakke wa ta'ala ko madaukakin sarki an alahu ya sanya wannan aiki da zan yi khalisan liwajhihi in yi sa khalisan kenan da tsarkakakken niyya da wajihil karim dan neman yaddansa mai girma dan neman fuskan ubangiji wa yanfa bihi ikhwani kuma littafin ya amfanar da ƴan uwana almuslimina al'umman musulmi yake ta wa qad awrattu fihi kuma hakika na kwararo cikin wannan talqis din ba'dul fawaid wani sashe na fa'idoji na akwai wasu fa'idoji da zai dan karo a wannan bugun azza'ida waɗanda akwai ƙari ala sifa akan sifa kenan wannan da muka karanta a baya to ya dan kara wasu fa'idan da babu babu a cikin wanda muka karanta a baya tanabbatu laha na fadakar akai kenan duk inda yazo kan fa'idan sai ya fadakar yace babu a can amma ya kawo mana anan wastahsantu dhikraha kuma na kyautata ambatonta kenan baya ka fa'ida sai ya tabbatar ya inganta mai kyau ne fi asna'i talhisi a lokacin da nake wannan samari kama unitu inayatan kamar yadda na ba da kulawa kulawa mai kyau khasatan musamman bi sharhi ba'd alfazi da yin sharhin wasu lafuzza alwaridati wanda aka kwararo fi ba'd al-jumali a wasu sashi na jumloli kenan akwai jumlan da zai zo a dunkule ba a sanin me ake nufi to ya dan yi sharhi dan a fanci me ake nufi alhadisiyya wanda ya dace da jumloli na zamani azkar na ilimin hadisi kai awul azkar ko kuma wurin azkar addu'o'i da ake a cikin sallah zai sake fassara mana wasu wuraren da suke bukatan a bayyana su waja'altu lahu kuma na sanya ma wannan littafi talakhisin anawin adireshi ba adireshi na gida ba wato kamar ya mutu anawin take take kamar yadda littafin riyadu salihin yake in an yi wannan babi a shiga wannan babi ai babi ai taken hadisan da za ka karanta ne to ya musu take kenan in an zo za a ce ga babin kabbaran harama ga babin sujada shine take A nawi wa ukura ra'isiyya kai ra'isiyya in ka ji an ce ra'isiyya daga ra'asun ra'asun ai kai daga ce kiran shugaba da ra'isu kaga daga ra'asun kai kaga kanka shine shugabanka to ra'isun shugaba kaga na sama kololuwa to anan ana anawina ra'isiyya na sa adireshi wanda suke a sama sama kenan in za a yi bayanin kabbaran harama to tun a sama za a yi babin kabbaran harama wa ukura da wasu da dama kasira suna da yawa janibiyatan da suke gefe-gefe tauzihiyya wanda za su rika fito mana da abu a fili wa auratu kuma na kwararo tata a karkashinta masail mas'aloli alkitab na littafi bi arqamin da nambobi mutasalsilatin wacce take mutasalsila idan aka ce mutasalsila akwai hadisi musalsal idan aka ce hadisi musalsal a ilimin hadisi shine malamin da ya zo karantar da kai hadisi sai kwada abun a aikace kai ma da kaje zaka ba wasu sai ka gwada musu a aikace to wannan ana cewa musalsal yanda ya ɗauko a aikata ka yi isra aikace to yace na ba da namba mutasalsilatin wacce take tafiya a ƙarƙashin nau'i ne na sarka kenan jeri jeri namba namba abin da yake nufi da namba namba idan ka buɗe littafin misali yanzu in mun je wurin teji na takwas a littafin za ga ai farkon littafin da ya ce talafai sifatu salati sifatu salati sai ce number yace sai ce ka'aba fuskantar ka'aba to suna abin da yake nufi bi arkanin mutasalsila ya tsara littafin ne da nambobi kamar sarka number one number two number three har a yi sauka a jere eh, ai haka yi wa akamun zana isma mm. to haka ya tsara wannan wasarrahtu kuma na bayyana a fili bi bi kulli mas'alatin a gefen kowace mas'ala bi hukumi ha da hukuncinta min rukuni na rukuni ne aw wajibin ko wajibi kenan duk inda ya zo, in abun wajibi ne a sallah zai ce ga wajibin sallah in abun rukuni ne a sallah zai ce ga rukunin sallah wa ma sakattu an bayani ni hukumihi duk kuma abun da kaga nayi shiru ban bayyana maka hukuncin sa cewa rukuni ne ko wajibi ba fa huwa min as-sunan to ka sashi yana cikin tsarin sunnonin sallah ne kawai kaga an baka takaitaccen yanda littafin yake wa ba'daha wani sashen da kuma qad yahtamilu alqawla bil wujudi yana iya daukan cewar wajibi ne kenan wani abun in yayi shiru yana iya daukan sunna a wurin wasu malamai kuma wajibi ne akwai sabani wal jazmu bi hadha amma yanke hukunci kai tsaye da wannan au zaka ko ga wancan kenan ka yanke hukuncin cewa to sunna ne wancan kuma yanke hukuncin kai wajibi ne yunafi taqiqal ilmi yana kore tantancewar ilimi kenan duk abin da ya zama akwai sabanin malamai kuma kowanne yana da hujja nasi mai karfi da ya inganta idan ka zo ka ce kai fahimtanka ne daidai to a ilimi ka faɗi don me sai ka ce kai ka fi ɗaukan wannan kai a wurinka to a babin ilimi kuma ba ka cewa al'umma naka ne daidai na wancan kuskure ba to a gaba zai ɗauko mana me ake nufi da rukuni tukuna me ake nufi da sharaɗi me ake nufi da sunna don mu rika gane wani zai ce to in sunna ne ko ban yi a sallah ba wani abun kaza to zai zo ya bambance mana to sai mu dan dakata a nan sati mai zuwan Allah kai mu sai mu tashi a wannan wurin insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika